Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan, sashen Hausa na gidan Radio France International RFI, tare da naku, Nasiru Sani. cikunan 'yan siyasa sun ɗuri ruwa a faransa bayan da masu tsatsauran ra'ayi suka lashe sama da kashi 33 na ƙuri'un da aka kaɗa a zaben shiga majalisar dokokin ƙasar tare da yiwuwar samun gagarumar nasara a zagaye na biyu na zaben da za a kaɗa a ranar lahadi mai zuwa wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau yanzu ga irin saƙonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana a shafinmu na Facebook inda za mu fara da saƙon Yusuf Haruna Kariya wanda ke cewa babu abin da zai faru da baƙi ko jam'iyyu masu tsatsauran ra'ayi sun samu nasara a zaben Faransa. Kawai salo ne irin na siyasa ga nahiyarmu ta Afirka ya sauya shi ma kuma duk ɗaya ne tunda ba ma buƙatar su. sai sakon sanusi matattai da magaram wanda yake cewa salam sashen hausa na gidan radio france international to ni dai gaskiya na ji daɗin wannan gwaggwaban makin da jam'iyyar nr ta samu da tsohuwar 'yar takara mai neman kujerar shugaban kasar faransa wato uwar gida marine le ta yi a zaben shiga majalisar dokoki da ya gabata a kasar kuma ina fatan sake samun wata nasarar a zaben da za a yi a ranar lahadin nan mai zuwa a kasar ta faransa domin bana tunanin duk mummunan hasashen da ake yi wa jam'iyyar akan kasashenmu na afirka idan ta lashe zaben zai tabbata. sai sakon ibrahim mai wankin hula memba a muryar matasan afirka reshen jihar neja a Najeriya a garin mai godiya a kimba da iliya mai shayi a garkin daura inda suke cewa assalamu alaikum hausa Tofa, mu dai abin da muke gani game da wannan zaben da masu tsatsauran ra'ayin rikau suka samu wato rinjayen da suka samu zai janyo rudani a kasar ta Faransa. Sai sakon a shahura mai goro bike kuwa inda yake cewa mukan muna goyon bayan masu tsatsauran ra'ayi su ci zaben kasar na Faransa ko da kuwa watakila kasashen Afirka na iya samun nasara a wannan tafiya. Kada shafa. ana tare da sashen hausa na gidan rediyo faransa cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro hakanan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafinmu na facebook ko ta manhajar mu ta whatsapp kan lamba mai alamar kari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu daya sai kuma saƙon mu'azu kabiru ciguminka daga alaba international market da ke jihar lagos a tarayyar najeriya inda yake cewa salama rafai hausa lallai tabbas an yi babbar girgiza a ƙasar faransa ta inda masu tsatsauran ra'ayi suka lashe sama da kashi 33 na ƙuri'un da aka kada a zaben shiga majalisar dokokin ƙasar tare da yiwuwar samun gagarumar nasara a zagaye na biyu na zaben da zai gudana a ranar lahadi mai zuwa to sai dai yanzu dabara ta rage ga mai shiga rijiya sai sakon sayyidi salifu adamu kuwa inda yake cewa ba ruwa na. sakon sani mai langilange ya wuri kuwa cewa ya tabbas ba haka aka so ba duk da dai cewa al'ummar faransa ne suka yi zaben da kansu da fatar za su gano inda illar hakan ke da shi daga zamantakewarsu da sauran kasashen duniya sai saƙo na ƙarshe da ya fito daga abbakar ɗan fulani tungan wasga daga jihar kebbin najeriya inda ya ce wannan ba sabon abu bane a ƙasashen turai a ɓangaren siyasa karamar jam'iyya ta iya kayar da babba. Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ko masu sauraro da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyo Faransa. Musamman injiniyan namu na yau Mustapha Adebisi da ya haɗa mana wannan shiri akan na'ura. Naku Nasiru Sani da na shirya na gabatar ke cewa bisalam.